wadda ita ce safiyar a hudu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa salama shekara 1442 wanda kuma ta dace da lissafin ranar 21 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha shida cikin jirangiyar darussa daga lissafin tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim na malam badruddin ibn ah, muhammad ibn ibrahim al-kinani ah, wanda aka sani da suna ibn jama'a wanda ya rasu shekara ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan darasi ne cikin jerin gindarusan mu na ladubban ilimi shine kamar yadda na ambata darasi na goma sha shida ah, za mu tashi inda malai yake cewa alhamisu idza ta'addadat ad-durusu قدم al-ashrafa fal ashrafa to kafin mu shiga cikin darasin ina so na ƙara wani ɗan tsokaci ƙanƙani game da maganar da muka yi a darasi na sha 15 da ya gabata shine cewa ina hukuncin wato fara darasi ko fara assembly ko fara duk wani jalsa a ce sai an karanta alkur'ani mai girma a mai da haka a wajen bukukuwa da nadawa da ikima'a da sauransu to an yi ma babban malami al'allama ah, muhammad ibn salihin al'uthaimin rahimahullahu an mushi wannan tambaya ya kuma ba da amsa yake cewa aka ci alga ta malam ina hukuncin wata hukumar makaranta wata take so ta maida kullum in za a yi al'iza al madarsiya abinda ake cima kamar assembly kenan kullum sai an fara karanta alkur'ani mai girma sai dimbaz yake cewa yambagi allazi yambagi Allah ya takhadha zalika sunna da'ima abin da ya dace shine kada a maida wannan ya zama sunna kullin sai an yi haka yace a'ani albida'atu bil qur'anil karim inda fatihil iza'a a البداءة بالقرآن الكريم ibada. cewa za a fara kullum da alkur'ani ya zama ibada wal ibada ta ju ila ta min ash-shar'i hakan kuma yana buƙatan wani abu daga ah, shari'a ta bada hukuncin shi yace wala a'lamu anna shar'a sanna lil ummati an tabtadi'a khitabatiha wa muhadaratiha wa ma shaba zalika bil qur'an al-karim yace ni kuma san inda sunna shari'a ta kawo cewa in za a fara duk wani zance ko wata lacca ko za a fara gabatar da zance a fara da kanta alkur'ani ba sai ce lakin idabtada a ahadun bi qira'ati ma yunasibul muhadara masalan taqdimatan laha yace amma aka samu wani ya fara karanta wani abu da ya dace da abin da za a yi lacca a kai ولعل المحاضر يتكلم عن معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به ya zama to an fara karanta wasu ayoyi waɗanda suke da alaƙa da abin da za a yi magana akai alal misali a ce malami ne zai yi lecture akan haila sai a sa wani bawan Allah ya karanta ayoyin da suke magana akan yasalunaka anil mahidi za a yi lecture akan shan giya shan giya sai a sa ya karanta aya innamal khamru wal maisir za a yi lecture akan ainihin wato kamar ta yadda ake tafsiri za a tafsirin wasu ayoyi sai a karanta ayoyin ya ce to wannan abu ne mai kyau wannan babu laifi akan haka in ji al'allama uh, muhammad ibn salihin al'usaini ya ce ga shi ma ya misali ya ce misali an takuna muhabara an siyami fa ya kuma ahadun nasi bi qira'ati ayati siyami qabla bad'il muhabara أو تكون hadun في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج كما تذا أي مغانا أكان أزميكو aikin hajji sai a karanta ayoyin da suke da alaka da shi fa ina hadha la ba'sa bihi li annahu munasibun dan wannan ya dace fa huwa kat taqdima li hadhihi al muhadarati allati tatanasabu ma hadhihi al ayati yace amma an yatta amma ittikhadu hadha sunnatan ratibatan amma a ce wannan ya zama sunna tabbatacciya kullama aradal muhabara duk sanda za a yi lacca au kullama aradna kalaman qara'ana alqur'ana fa hadha laysa bi sunna yace wannan ba sunna bai wannan kenan maganan al'allama uh, Muhammad ibn Salim Usaimin sai kuma magana wato al'allama Professor Bakar Abu Zaid Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya a littafin shi mai suna Tashihud Du'a littafin shi mai suna Tashihud Du'a uh, wancan magana ta ta Usaimin tana cikin uh, abin nan abin nan fatawan nur nurun aladdar da yake bin ba sorry bakar abu zai da aka tambaye shi yake magana kai amin a cikin littafin shi tasihu du'a yake cewa wa min al-muhdathatil lati lam takun fi hadin fi hadi man maba min salih salafi hadhihi al-umma daga cikin abubuwa kirkirarru waɗanda suke ba sa cikin shiriyar waɗanda suka gabata na wannan al'umma magabata na gari iltizamu fitahil mu'tamarati wal ijtima'ati wal majalis wal muhadarati wan nadawati bi ayatin min al-qur'an al-karim ana ce a lazimci cewa duk sanda za a fara wani conference ko wani meeting ko wani majalisi ko ta muhadara, ko wata samina a ce sai an fara karanta wani abu na alkur'ani Ya ce wala a'lamu hudutha hadha fi tarihil muslimina ni ban san san da aka fara wannan abun a tarihin musulmai ba illa ba'da ama ba'da ami eh, isna wa arba'in wa salasmiyatin wa alf Ya ce kwata kwata da aka fara wannan abun an fara shi ne a shekara ta 1342 kimanin shekara 100 kenan cif wannan bid'a ta fara min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallama amma qabla zalika fala kafin wannan lokacin babu wannan a cikin tarihin musulmi ta haka babu yadda za ya zama addini jama'a fa hadha qudwatul umma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yuhad min hadihi fa'ala zalika wala marratan wahida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abun koyin al'umma ba a samu labarin ko da su daya ya zo majalisi ya ce wani ya karanta mana alkur'ani kafin mu fara wannan jawabi ko wannan tattaunawa ba ah, ya ce la ma fi hali jam'ihi li wujuhi sahabati radiyallahu anhum lil mashwara fi muhimmatil umur musamman ma a sa'ad da ya dinga a wuraren da yake tara sahabbai dan a tsaya a tattauna akan wani abu muhimmi wa haka zal khulafa'ur rashiduna min ba'dihi radiyallahu anhum min ijtima'i saqifati ila al-akhir yace haka nan ba su haka ba a taron saqifa ba a ce a farkanta alqur'ani ba da kuma sauran tarurrukan da suka yi haka zafi hayati man tabi'ahum bi ihsanin kuma haka nan rayuwar da suka biyo bayan su cikin tabi'ai hadha idza kana al-amru al-muftatahu mashru'an yace to wannan ma kenan fa idan ya zama al'amarin da za a yi a wurin mitin din da za a yi ku tattaunawa wata ce wani abu ne da ya shafa abin da shari'a ta ma ba da izini a yi kenan amma idza kana mahzuran amma idan ya zama wani abu ne na barna au maharuman muharraman ko ma na haramun au makruhan ko makruhi kama je wani fati ko wani badde? ko wani taro can na rashin gaskiya ko wani taron magudin siyasa sai kawai ka ji an kira wani wanda ake ganin shi da ɗan galma-galma ka sai a ce zo ya fara karanta alkur'ani kuma sannan a ci gaba da ah, da badde ko wani abu kaga wannan kowa ma ya san ba kyau ai fa shar'an iftitahu bil qur'ani li adami shar'iyyati sabab to anan kai tsaye za a ce haramun ne ma tunda asalin sababin abin da bai a wajen ma ba mai kyau bane wani ma fihi min ta'aridi kalamin Allah ta'ala lil imtihani Don kuma hakan ma yana kamar ana wulakanta magana Allah ne ana kawo tafi majlisin maharurin a wurin da yake ainihin wato na haramci ne mislu dauratin rihan al-muharram ala la'ibin muharram fi ma yadin kurra yace kamar inda ake a wurin da za a yi wani abu na haramci kamar wurin wasanni na kwallon kafa wal musara'a ko ko kokuwa wal mulakama ko dambe wani tahil haiwanati ko karan dabbobi wasu baƙi sayyarati ko gudun motoci race ta ko na kekuna ila gari zalika min umurin mabniyatin alar rihani muharram wanda ake gina su a kan wato abin nan caca ta haramci wa ma ifdi ilaihi min muharramatin ukhra da abin zai jawo kuma wasu haramcin daban wannan maza ta cikin tafin tasihu du'a na malam bakar abu zaidin shafi na 298 Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki da to jama'a mun ji wannan sai mu kuma cikin tafi inda malai yake cewa alhamisu idza ta'addadat ad-durusu qaddama al-ashrafa fal ashrafa wal ahamma fal ahamma idan darussan da za a yi a majalisin suna da yawa majalisi ne babba da ake darussa na littafai iri daban-daban ko ilmomi mabambanta to za a gabatar da wanda ya fi falala sannan wanda ya fi falala sannan a fara wanda ya fi muhimmanci sannan wanda ya fi muhimmanci eh, wannan haka laraba suke faɗan wannan abin na sai al-ashraf fal ashraf ko al ahamm fal aham ah, Eh, amma za ka ga ya saba wa asalin abin da ake nufi ya saba wa asalin abin da kalmomin ke cewa domin sun aka ce al-ashraf mafi daraja sun summal ashraf sannan kuma wanda ya fi shi daraja ko kuma al'amsal fal'amsal mafi dacewa sannan mafi fintin dacewa ya kamata ne literally a ce al'ashraf fasharif al'amsal falmasil al'aham falmuhim amma an saba ana faɗa haka kuma uh, uh, tun da larabawa ne masu yaran sun yarda da haka ba za a ce ba daidai ba ne fa yuqaddamu tafsir alquran idan akwai abin da shafa alqurani tafsiri ko qira'at ko ulumul qur'an sai a gabatar da shi akan abin da ba shi ba ثم hadisu, inda akwai wani abu shafa hadisi za a karanta hadisi ko mustalahin sa ko jarhuwar ta'dil din ko fiqhul hadisi ko menene za a gabatar da shi akan abin da ba wannan ba summa usuluddin sannan sai abu magana akan usuluddin wato aqida kenan summa usul fiqi sannan abu magana akan usul fiqi summa mazhab sannan karatun shafi mazhaba aw khilaf ko karatun da shafi mazhabobi daban-daban ana gwama su aw nahwu sannan sai karatun nahwu aw jadal ko kuma wani abu da shafi jadal wato eh, abin eh, jayayya wato abin shiwar eh haka haka za a dinga kanta su bitadalli lattarakki al-ashraf fa sharif al ta haka idan kana kanta da karatuka sai ka duba wanne ne fi muhimmanci da shi za a fara daga nan kuma sai wani daga nan haka dai haka dai eh, wa kana ba'd ulama wasu malamai daga cikin 'yan zuhudu masu gudun duniya yahtimu durusa bidarsi raqa'iqi yufidu bihi alhadirina akan cike darasin da darasin wani abu da yake na gyaran zuciya wanda zai amfani wanda suka zo wurin ta tsahirar ya tsarkake musu cikin cikinsu wani hau zalika min izatin wa rikatin wa zuhudin wa sabrin da irin abin da kawo musu wa'azi ko ya sabuce su ta sanyi ko ya gudu da su duniya ko ya ƙara musu haƙuri fa in kana fil madrasati fi madrasatin wa liwaqifa fi durusi shartun ittaba'ahu idan ya zama wata makaranta ce wadda wanda ya kafanta ya kafa wani sharadi game da haka to sai a ci gaba sai a bi sharadin nashi wala yukhillu bima huwa aham amma ba zai yi wasa da abin da yafi muhimmanci ba ma bi ahamu ma buniyat lahu tilkal baniya kai ya wasa da abu mafi muhimmanci da aka gina wani wakatar da shi alal misali yanzu mu anan darul da salafiya mal albani namu Allah ya gafarta mashi ya kafa makarantar nan don karanta da tafarkin salafiya da haka za zaka ga kome ake yi ma ba a wasa da karantar da wannan tafarkin da haka darussa da dama ko menene ba a wasa da aƙida ba a wasa da hadisi ba a wasa da usulul fiqh waɗannan darussa da suke sun shafi komai na aƙida salaf ba a wasa da shi idan malami ya kafa makaranta yana kanta makaranta wadda an yi wani sharaɗi ga wakafin ta to dole ne a kula da wannan sharadin akan duk abin da za a yi domin sharadul waqifi kamar da suke cewa kan nassi Ah, don haka babu laifi idan an zo ana darussa sai kuma a samu littafi ko wani ah, abin nan salo wanda za a dinga a ƙarshe ana kanta da wani abu na zuhudu galibi malamai a waɗannan zamuna suka yi amfani da littafai irin kamar adda'u dawa na ibn al-qayyim ko kitabu zuhudi na imam ahmad ibn hanbal ko na ibn mubarak ko littafi makamantan su wanda ah, ko irin sayyidul khatir na ibn jawzi wanda zai kawo abubuwa da za su ƙara lausasa zukatan mutane Allah ubangiji ya samu dace Wai Sulu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu kuma yana da kyau malami ya dinga sadar da abin da ya dace a sadar a cikin darasin inda ya dace a sadar da darasin da juna to a sadar da shi da juna din wai kifu fi mawadi'il waqfi kuma ya dinga tsayawa a wurin da ya kamata a tsaya wa munqata'il kalami da inda zance ya kare wala yadhkuru shubhatan fi dini fi darsin wa yu'akhiru al-jawaba anha ila darsin akhar kada ka je a cikin wani darasi ka ambaci wata shubha wani abu wanda yake bukatan warware shi sannan kuma ka wuce baka warware shi baka bari sai a wani darasi na gaba ko makamantan haka bal yadhkuruhu ma jami'an idan har sai an ambace ta shubha to za a ambace ta tare da warware ta a tare za a ambace su au yad'uhu ma jami'an ko kuma ya bar su gabaki ɗaya kada ya ambata Wala ya ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة anha kada ya takaitu akan wani littafi wanda zai lazimta mashi a ce mai littafin yana bin salon ya ambaci shubha kuma ba zai warware ta ba sai an je gaba kamar yadda abin nan wato zahabi yake ba da labari game da fakarun razi a cikin lisanul mizan cewa yakan ambaci shubha sai jinkirta a ba da amsa a kanta sai kamar da ya ce wa kana yu'abu bi shubahi shubhi shadidati wa yuqassiru fi halliha ana aibata shi saboda yakan kawo shubha mai tsanani kuma ya takaita ya gaza wajen warware ta sai da shubhar ta fi a karfi akan abin da yake mai daidai wannan magana tana cikin littafin shi limamu Zahabi eh, da kuma littafin Lisanul Mizan na Ibn Hajar eh, Fakhru Razi wannan malami da yarsu shekara shida Allah gafarta musu gabaki ɗaya su malam ya ci gaba da cewa ah, ah, bal yadhkuruhuma jami'an aw yad'uhuma jami'a wa la yataqayyadu fi dhalika bi musannafin yalzamu minhu ta'khir jawabi shubhati anha lima fihi min mafsada saboda a ciki akwai ɓarna. la siyama idza kana darsu yajma'u al-khawas wal awam musamman darasi wanda yake haɗa mutane gama gari da kuma ɗalibai na musamman wani iya wannan shubhar da yaje tafi akan ta zai tafi wani mahala ba zai dawo ba wani zai je ya yada ta kafin a zo a faɗi warakarta to da haka sai mutum ya kula da wannan wayan bagi Allah ya tsila darsa tatwilan yumillu yana da kyau malami kada ya tsawaita darasi tsawaita wanda za ta sawa mutane malal ta sa su gaji ma'ana ka zo kai ta jawabi akan abin da ba shine ba ko ka ɗauko wani istitradi ka yi tsallan ɗera ka fita daga cikin matsala ko ka tsaya akan tahrijin hadisi tahriji ya tsawo kamar ana ta'alifin littafi kamar kai ne da rukutuni ko kuma ka je kai ta wani sharhi da labarai waɗanda ba su ne asali ba a ka tsokari ka tsayu akan fa'ida akan abin da zai amfani ji ba irin tafsiri da margayi malam Ja'far Mahmud Adam yake Allah ya gafata mishi a takaice kuma za a samu fa'ida to irin wannan shi ake su. kar ka je aya ɗaya a ce kai watan azumi gaba ɗaya ka tafsirin aya daya ko kullun a karanta ta a maimaita kullun a karanta ta har mutane su gaji to wannan in har za a yi haka to ya kamata a yi ɗalibai ne kawai na musamman hawas amma masu saurari ba sa gane irin wannan ya zama akwai irin wannan daidaito din wala yuqassiruhu taqsiran yuhillu kar kuma ka takaita darasin takaita wadda za ta ainihin wato za ta za ta watsar da amfanin yuhillu zai lalata amfanin da ake nema ya zama wato daidai wa daida baina baina kiwaman baina zalika tsaka tsaki wa yura'i fi zalika maslahatal hadirin fil fa'idati wa tatwil malami ya kula da maslahar wanda suke zuwa gurin karatun wajen fa'idar da suke bukata da kuma iya tsauta da suke bukata mata ne masu zuwa majalisi na karantarwa ba su da eh, abin nan bukatar tsawaitawa a ta ba su kwafin littattafai da makaloli da mujallu ba su da bukatar wannan sai ka ce wanda suke yin PhD suna zuwa ne kawai don su koyi addinin su ma iyayen su da mazajen su biyayya su tarbiyyar yayan su to a koya musu iya abin da zai amfani su idan ko ɗalibai ne masu so su zama malamai wanda suke da kwalafuti to sai a tsawaita din gwargwadon hali wala yabhasu fi maqamin aw yatakallamu ala fa'idatin illa fi mawdi'i zalika kada ya magana akan wata mas'ala ko ya magana akan wata fa'ida sai a daidai inda ya kamata a yi ta ma'ana idan karatu bai kawo kan abu ba to abin shi sai karatun ya kawo kan shi wannan ya da gaske abinda galibin mu ba ma iya kulawa da shi mu ɗaliban ilimi amma za a dinga zuga malamin a ce ya kamata fa a yi magana akan kaza to malamai suna ganin hakan ba ladabi ba ne a bari sai karatu ya kawo kan shi. me karatu ya kawo kan shi? idan matsala ce rahina ana yin ta yanzu ko kuma ana cikin biya wani littafi a zo kan gabar da karatun ya kawo to anan sai a tsaya yi amma kawai mutum yana cikin karatu sai a ɗauko wata matsala can daban ko kuma ya tsalle ya ce haka ma kuma faran nan kaza haka kuma a wuri kaza in ta tsalle tsalle to wannan bayi da bayi da fa'ida fala yuqaddimuhu alayhi kada ya gabatar da abin a a kan lokacin shi wala yu'akhiru wa ko kuma ya jinkirta shi shi sa malamai suke cewa man darasa duna kitabin fa huwa wanda zai karantar babu littafi to wannan zai zama makaryaci zai ta yin kama kama ne kawai ka bi littafi yadda ya ce yadda ya zo da shi a haka a tsari ina fata mun gane wannan to malam ya ci gaba da cewa illa li maslahatin taqtadi zalika wa turjihu sai an samu wata maslaha wadda take hukunta haka ta kuma lalle ta tursa su ai haka din in ba haka ba sai a bar komai ila awani kamar gida ne ana ginawa sanda ake fandisho ba zai yi kuma zuwa fara tunanin rufin uh, uh, um, rafta ba sanda ake yin ake saka tiles ba zuwa fara tunanin zuwa fara tunanin kuma uh, abin nan ya za a yi da da kaza ba komai akwai lokacinsa komai akwai lokacinsa as-sadisu malam yace abu na shida an yarfa sautahu za'idan ala Allah ya rufa sautahu za'idan ala qadril haja wala yukhfiduhu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul fa'ida kada mutum ya dinga ɗaga muryarsa fiye da bukata kada kuma ya dinga ƙasa da muryarsa har ya zama ba a samu fa'idar da ake so ba kamar da Allah ya faɗa wala tajar bi salati ka wala tukhafit biha wa btagi baina zalika sabila to ko a wajen sallah ne ba a so abin nan saboda inna an al-aswati da sautul hamir kar murya ka zama kamar na jaki idan ana darasi ne na khawas kamar yadda malam usaimi ya kara ya ce akwai darussan da bisa bukata ana sa musu loudspeaker irin darussa da ake a masallatai waɗanda ana yin su don mutane kowa ya ji na tsarki ne da alola da wa'azi da amur bil ma'ruf da munkar to wannan babu lafiya sa musu loudspeaker amma darasin da aka san ya shafi ɗaliban da ake yi da su ne kawai a wajen babu bukatar loudspeaker to kar a saka don kar zancen ya kai ma wani wanda ba bai shafe shi ba dan zance ana yi ne da waɗanda suke a wurin to a tsaya iya su kada a kai shi inda ba a bukatar shi yana daga cikin rashin ladabi a yi magana a wurin da bai dace ba wa ne suna il ma'ruf fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alaihi wa yandami in ji mawaƙi. wanda yake yin aikin kirki a wurin da ba na mutanen kirki ba to zai zama maimakon yabawa zagin shi za'i kuma zai nadama ta haka sai a tsaye da shi iya wanda suke bukata rawal khatibu fil jami'i annabi sallallahu alaihi wasallama inna allah yuhibbu as-sawt al-khafida wa yubghidu as-sawt ar-rafi'a khatibu al-baghdadi ya rubuta a cikin al-jami' eh, li adab ar-rawi was-sami' cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta hadisin abdullahi dan umar eh, annabi ya ce Allah yana son murya wadda aka yi kasa da ita baya son murya da aka yi sama-sama da ita to wani hadisi kamar yadda na ce wai hadisi ne eh, eh, eh, mai rauni kwarai akwai wani mai riwa mai suna jubara ibn mughallis al-kufi wanda yana daga cikin rijal na Abu Dawud ne kadai ya cika ta 241 ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari yana cewa game da shi muttaribul hadith hadisin sa ne rauni ne mai ittirabi ne haka ya yace matruki ne ah, yake cewa huwa rajulun salih lahiqathu ghaflatu salihin wa lam yakun yata'ammadu al-kadhib mutumin kirki ne amma uh, yana da gafla irin ta mutanen kirki wanda basu damu da komai ba uh, maturuki ne abun watsi ne kamar da cikin tahzibu tahzib da littafin lisanul uh, da litafin taqribu tahzib da kuma mizanu li'tidal na al-imam az-zahabi Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su da haka wannan hadisi bai tabbata ba sai dai ma'anarsa ma'ana ce mai kyau ba a san mummunan daga murya ga banza haka Eh, mutum ya dinga ihu a kasuwa eh, ya zama sahabun ba a so kuma ba a so mutum ya zo karantawa ya zama murya shi kuma ba a ji waɗanda suke da buƙatar muryar ba sa ji to sai ya ɗaga ta gwargwadon hali kada ya yi ƙasa da ita sosai kada kuma ya zama ba a jin me yake faɗa ina fata mun gane wannan وقال أبو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت أبي يناذر أحدا wani abu usman ɗan gidan imam shafi yake cewa ban taba jin babana yana tattauna da wani ba qattu da dai farafa a sautahu naji yana daga murya ba wa qala al-bayhaqi ba yake cewa arada wallahu alam fawqa adati baya daga murya fiye da iya abinda Allah ya huwace mishi na murya daga murya da mutane suke alama ne na wato ko da mutum na cikin fushi ko bai san abin da yake faɗa ba ko kuma bai da cikakken hankali mutum ya dinga ihu yana daga murya abul ala yana cewa idza qultul muhala rafa'tu sauti yace wa in qultul sawa wa in qultul yaqina aqaltu hamsi ya ce za ka ga mutum idan ina faɗan abin da na san ba daidai ba ne sai in dinga ɗaga murya ina shautin, irin yadda masu musun ƙwallo suke musun ƙwallo da na siyasa daga ana ta ihu ana ɗaga murya to alamar ba gaskiya ake faɗa ba kenan idan ko mutum yana faɗan gaskiya sai ka yi ce a tsaltu hamsi sai nan dinga yin raɗa raɗa idan ka je kana so ka lallashi budurwa kana santa ba za ka ga a hankali kake magana ba kana magana da wanda kake ganin girmansa saboda magana ce ta mutuntawa a hankali ake ta haka ake so magana ma a majalisin ilimi a natse ihu da ɗaga murya alama ce ta rashin wato zama cikin ladabi da hankali wal aula Allah yujawiza sautuhu majlisahu abin da yafi dacewa shine kada muryar ta wuce majalisin kamar ko da za a sa loudspeaker to a saka iya abin da ake bukata a majalisin wala yaqsuru an sama'il hadirina kada kuma ta gaza daga abin da masu zaune a wurin za su ji in ya kama masu sai an sa wani ya kara. ko an ƙara sauti babu laifi fa in habara fihim saqilu sam'i fala ba asa bi ulwi sauti idan a cikin su akwai wanda yake da kunnan shi bai ji sosai to babu laifi a ƙara ɗaga murya dan yaji bi kadari ma yusmi'uhu dan yaji fa qadru ya fi fadilati dalika hadithun yace an ruwaito hadisi game da falala haka ah, yana ishara zuwa ga hadisin da khatib ya ruwaito a cikin aljami' fi adabin rawi wa sami daga sahal ibnu sa'adin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai annabi ya ce isma'ul asammi sadaka jiyar da kurma sadaka ce da hadisi ne munkari an samu a'amash yana da kulawa sosai wajen majalisin shi baya yadda murya shi ta wuce iya waɗanda suke zaune a majalisin yana kulawa da haka sosai yana daga cikin tafarkinsa to sai mu gane wannan insha Allah wala yasrudul kalama sardan kar ka dinga koro magana korowa haka zar haka kamar ana shafa labari bal yurattiluhu wa yurattibuhu wa yatamahhalu fihi zaka dinga magana ne dalla-dalla kana tsaro ta sanka-sanka kana kuma bi a hankali don ya tafakkara fihi don ya zama kana tafiya da magana tare da tunaninka na tafiya tare da magana huwa kai malamin wa sami'uhu da kuma masu sauraron ka suma ka ba su dama yadda za su dinga jin magana suna digestin ɗinta suna isti'abinta suna riƙe mai kake faɗi ba wai kawai zance zarrar haka kamar zaurance ba وقد روي أن كلام النبي صلى الله cewa annabi sallallahu ya kasance yana magana ne dalla dalla yafhamuhu man sami'ahu wanda duk wanda ya ji sai ya gane kamar yadda yake cikin hadisin Aisha da ke cikin sunan ta da kuma asalin hadisi mana cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi magana shi ta kasance dalla dalla haka ake so to ka dinga yin magana dalla dalla yadda za a gane yake cewa wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan li yufhama anhu kuma ma ya tabbata kamar yadda ke cikin bukhari daga Anas dan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana magana yakan maimaita kalma daya har sau uku dan a fahimci shi yakan fada ya maimaita ya kara maimaitawa dan kowa ya fahimta ya gane gane wa idza faraga min mas'alatin aw faslin sakata qalilan idan malami ya gama wata mas'ala ko ya gama wani babi ko wani sashe na darasinsa, sai dan yi shiru kaɗan, hatta ya takallama man fi nafsihi kalamun alai har ya bada dama ga wanda yake da wani abun fade ya fada li'anna sanadkuru insha Allah ta'ala annahu la yuqdawu 'ala al-alimi kalamu yake dan zamu zo mu ambata a can gaba a cikin nau'i na sha ɗaya na cikin babun wato na dubban Dalibai cewa ba a yanke wa malami zancensa idan malami yana zance sai a saurara sai ya gama ba daidai bane yin abin da galibin mu muke yi shine katsa landan ko jefa wa malami kalma ko gaggawar yin tambaya ko gaggawar yin taliki ko malami ya jawo aya ka bi shi ka dire mishi ba tare da ya nemi taimakon ka wajen tura wannan ayar ba ko ka jawo wani hadisi wanda ka sani duk wannan kaga aiki ne na yara da mata da ba aiki na ɗaliban ilimi ba amma abin mamaki da takaici ya yada a cikin mutane har ma ya zama kamar ma'arufi Allah ya tsare mu ta haka malami yana magana in ba ya saurara ya ce a yi magana ba kada wanda kowa ya yi magana kada wanda ya magana kowa sai ya shuru fa hu idan lam yaskut hadhihi sakta rubbama fatat al fa'ida duk da yake idan malami bai wannan shirin ba takila wata fa'ida ta kubuce abinda dai ake cewa a takaice shine malami idan yana magana jama'a a aji to baka sa baki shiru kake idan ka da wani ta'aliki ko wata tambaya to sai ka ainihin wato ƙayyade ta ka rubuta ka ajiye har ya bada damar yin tambaya a ƙarshen darasi ko kuma rubutawa ake yi sai ka rubuta ka miƙa mishi ba daidai bane ka sa mishi baki idan yana cikin yin magana ko ka nemi sai ka wato yi naka ta'alikin ko ka tuna mishi ko kuma ka ɗauko wani labari irin da zaka ya ce alga ta malam a yaran nan ma an yi kaza alga ta malam ai kaza kaza malam usaini yake cewa a daidai nan wannan abin ya dace a bi shi bisa al'adan ko waɗanne irin mutane akwai mutanen da al'adar garinsu ko majalisun ƙasarsu ko makarantarsu to an halasta haka ko kuma wataƙila ma ana encouraging a haka alal misali za ka ga a jami'o'i a matakai na gaba da digiri inda ake yin wato abin nan postgraduate to ana ba da dama ɗalibai su sa baki su yi magana su tattauna da malamai su yi abin nan ah, idan a irin inda ake haka ne to a nan wajen babu laifi ana iya haka idan ko ba irin haka ban to kaka saba ki kowane malami da al'adar shi kowace makaranta da al'ada, ta kowane waje da irin yanayinsa na iya tuna malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mishi sanda yake raye yake karantar da mu akwai majalisin da ake ba da dama a tattauna idan majalisi wanda ake yin rikodin ne ta hanyar kaset tun lokacin ana yin kaset na audio na tape to malam yakan gaya mana cewa idan an fara karatu kada wanda ya magana har sai an gama rikodin din sai ayi yi tambayoyin idan kuwa ba wurin da ake yin rikodin ba ne kamar azuzuwan da malam albani ya idan ga mana asabar lahadi asabar lahadi a can muciya tsawon shekaru an fi shekara sha biyar ana yin wannan karatun akan fara shi tun karfe takwas na safe wata na ba a tashi sai azhar to a nan akan daddale mas'aloli ko meye ma da zara ma layi magana in kana da ta cewa za ka ɗaga hannu za a baka dama a tattauna wani lokaci har a je a ɗebo da littattafai daga labirarin sa a zo a girki su wani lokaci a yi alkawarin cewa sai wani sati to a nan ko baje mas'ala ake domin waɗannan azuzuwan su ne azuzuwan da a nan ma ya training ya harrata ɗaliban shi da galibin su yanzu suka zama malamai to a nan sai ake ba da dama don aji ya ya kaza fi kama da postgraduate class inda ake discussing ake tattaunawa ake criticism da sauransu to ga da haka sai an duba irin waɗannan yanayin kowane wuri da kowane yanayi da kowane irin mutane sai su tafi akan abin da yake marufi a wajen su wanda bai saba shari'a ba za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh